yanzu haka dai kananan likitocin sun kwashe kusan watanni biyu kenan suna daka wannan yaji na aiki bisa neman wasu batutuwa masu nasaba da bukatunsu matakin dai ya gurgunta ayyukan kiwon lafiya a ƙasar nan musamman ma asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiyar jama'a mallakar gwamnatin tarayya a nan kano kusan al'amura sun tsaya ce a asibitin koyarwa na malam aminu kano da kuma asibitin kashi na dala alhaji aminu inuwa shine daraktan hulɗa da jama'a a asibitin koyarwa na malam aminu tunda da san shi asibiti idan aka ce wani bangare ko suna yajin aiki tilas ba za a samu yadda ake so ba tunda yanzu ba a karban marasa lafiya a kwantar da su sai dai kawai mutum ya zo su consultant din su zo su gan shi ya tafi amma kwantarwa ba a yi to waɗanda suke kwance fa ya ake su ana kula da su ko kuma kun mai da su wasu asibitocin a yanzu wata biyu ai duk wanda suke da wanda suka samu sauki an sallame su waɗansu kuma an ce su tafi waɗansu asibiti wata biyu yanzu kusan ba kowa yanzu a kwance wanda suke da dama dama an sallame su yanzu amma wani ba zai zo ya ce za a gan shi a kwantar da shi ba lokacin da na ziyarci asibitin na malam aminu kano na taras da manyan likitoci ne kawai da waɗanda ake kira kwanzaltar suke bakin aiki sai dai su kuma yawan su bai kai ya kawo ba dr andrew oloko na ɗaya daga cikin su eh, wannan al'amarin dai sai da hankali yanayin shi aiki namu ya fi daɗi a ce kowa da kowa yana nan ba wanda aka rasa ah, su ah, kusan mu ce yaran namu kenan da muke training ɗinsu ah, sun samu ɗan sabani da gwamnati yin aikin babu su yana da matukan wahala da gaske a yanzu dai sai dai a ce dai allah ya yi mana saukin abin don ah, mutane a gaskiya suna cikin wahala mu din ma da muke horar da su nan ɗaliban namu da suke yajin aiki yanzu mu ma muna fuskantar ah, matsaloli da yawa shin ko manyan likitocin na wani yunkuri na shawo kan yaran nasu kai da halin ni'asin da suka jefa marasa lafiya a ciki a matakai daban-daban maganar da muke yi da kai yanzu dinnan an yi zama da su a matsayin kungiya nasu an saurari abubuwan da suka dame su um, kuma an shiga tsakanin su da gwamnati ana kan yin magana a yanzu dinnan muna fatan cewa nan ba da daidawa ba za a warware duk matsalolin da ke akwai kuma za su dawo aiki din. dr andrew oloko kenan babban likita a asibitin koyarwa na malam aminu kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya.